ya wani ya faɗo wata magana mai mahimmanci wato lokacin da muka yi maganan ta'aliku talaki saki a rata ya ce akan wani abu wani abun ana jiran ya faru wani abu ma ana gaggautawa mutum ya faru fasalin jizu din nan na gaggauta saki akwai wata kalma da matasa yanzu suke amfani da shi wanda malam ya zo da shi a cikin karatun sai daga baya ya zo cikin ta wanda ya ce wanda ya rataya sakin matan shi akan aurenta to ya lazumce shi wato wanda ya ce idan ya auri wance ta saku da larabci to in ya aure ta liman ya shafa aka ce to aukushe da auren wance da wani akan sadaki dubu hamsin ana cewa fatiha to ta saku saboda dama ya ce in ya aure ta ta saku ya rataya saki a kanta to matasa suna da wasu kalmomi da suke amfani da shi wanda ya so ya iya da wannan mai hadari kaji mutum ya ce kamara ne za a ruwanci ko a kafa aka samun zan cire yin yar ko matasa ba safari ne wannan kalman ya kake ta to kaddara ce so din nan fa kaddara ce wata wanda kake ga kafi karfin ta gobe tana iya rikicewa kaga duniya banda ita ba wanda kake so duk a gama kushe ta a ce ai tayi kaza ai tayi kaza ai tayi kaza ai tayi duk an gama kace to ai kuma tayi kaza nan kwaya ɗayan nan duk wai ya rusa wannan amma wata yarinya ana kushe wani ana cewa bakar ta so shi yana kaza yana kaza bai da kaza bai da kaza ce to ai ya iya sa hula shikenan duk an gama waɗancan ta ɗauko ne shi wannan dai take to a kushe hulan a gani in zai kusu ko to kuma in ka kushe a hulan ma sai ta ce ai wata ran ta nan ka baka game can bane yakan sa wata to ba shikenan ba to sai ka ji mutum ya ce <clears throat> ko a kafa ka ɗora mai zai mai zai cire yayar wannan saki ne fa a rika lura da kalmomi wasu kalmomin sai mun tambayi dattawa wasu kalmomin laraba suke amfani da shi ba mu da su da hausa ko waɗannan kalmomin suna da ɗan matsaloli ba mu da su da hausa ƙarshen da sai dattawa ko alƙalai za mu ɗan tuntube su wataƙila mu same su irin su namu na hausa ya zama mutum ya je ya fi sama sani so barkace bai sani ba kamar yadda na ce aksar mu muna jingina saki ga rubutu wanda a cikin babin saki rubutu don cin arziki ne a kalmomi ne kawai da mu'amalat matsalafazi ake samun sake-sake ya zama aure ya kare tuntuni wani kaga ya saki masani saki uku ya fi so goma ya fi so goma ko kai mai hukuncin daya to ya sake ta ya fi so goma amma bai sani ba ba karatun yake yi bai yawa da karatun wai shi hidindimu sun mai yawa Allah ya mu je karatunmu na yau mu rinka kallon abubuwa faslun malin ya ce rabewa fawidu ilam ra'atin ha tamlikan shine na farko ana wa mace sakinta tamlikan a mallakan mata asalin saki wa ya mallake shi ba miji ba hmm. to an karba don ka gane saki ba a wasa da shi idan mutum ya ce wato na wakkala miki na mallaka miki tamlikan na mallaka miki sakin kanki dama shi ne ba ta ko to an karba saboda ya gane ba wasa ake da saki ba duk wata kalma da take wasa wasa ne da saki kana yin ta sai a ce an yi an karba ta ka fa in ajabat bi kabulin in ta amsa da karba ta ce na karba auraddan ko ta ce na dawo maka da abin da ka mallaka man umila alaihi ya aiki da shi an yadda wa izharu bis sururi ikhtiyarun bayyana munna ikhtiyarun zaban ta mallaka ta karbi mallakan kenan wato kace na mallaka miki al'amarin sakin kanki tamlikan za mu amfani kalmomin da tana da wahala kila mu same su a Hausa na mallaka miki kulura mallakawa tamlikan to in ta yi munna ta ce ka mallaka mun iya eh, to alhamdulillahi ila ma ta ce shewa a tsakar gida kana munna to ta zaɓa wa tamkinu ha raddun amma janyewanta daga wannan kalma ce mutsu-mutsu ta makana kanta zuwa ga mijin ƙila ga bukata ta ma neme shi da ya sadu da ita tamkin raddun tana nuna ba ta karɓi wannan ba fa'in auka'at wahidatan fala maƙalata lahu in ta ce to ka mallaka mun eh to alhamdulillah igiyoyin auren nan saki igiyoyin sakin igiyoyin nan guda nawa ne ka ce mata guda uku ne ta ce na yanke guda ta saki kanta suke ɗaya kenan ko fala maqalat lahu ba abinda zai ci Ya yi, sai ta fara idda wa in tsallaka ta salasan in ta ce kai igiyoyin auren nan nawa ne ya ce uku ne ta ce na yanke su duka ba na zubar ban su na zubar da auren duka falahu ha ya samu daman ya mata musulci to ba baki isa ba sai dai ki yanke guda alal fauri kuma nan take ake bukatan ya soke abin da ta yi bi sharti iradati talaki shi wannan kalman tamlikan din nan ya tabbatar da cewa lokacin da ya jingina mata yana nufin saki ne wa ma salasi kuma yana nufin sakin bai kai saki uku ba wa illa in ko dama shi ma yana nufin tana iya yanke saki ukun gaba daya lazima ma auqat abinda ta yankin to an karbe shi in gane ko idan da yace na mallaka miki al'amarin sakin kanki a hannunki da kalman tamlika mallakawa to ya zama a zuciyar shi na nufin ko da igiya ukun ta yanke babu komi to in ta yanke ukun an karba amma idan yana nufin ɗaya ne sai ta yanke biyu ko uku to a nan wurin ya samu ya inkari ya ce to ba ta isa ba ba zai yiwu ba ya musu an gane ko fa in tafaraka qabla ijabatiha in suka rabu bata amsa ba wasu malamai suna cewa matakin tamlikin baya wuce yini guda ko yini uku cikin yini guda ake so ta yanke wannan ko cikin yini uku wasu malamai suna cewa kada ta wuce yini guda matamlikan tamlikan ko suna cewa a yi ne uku to fa in ta fara kayan suka rabu kabla ijabata ha daga nan inda suke zaune mallaka mata har suka tashi kila tafi kwadugun shi ta kama harkanta ba da amsa ba au au abahamatil jawaba ko ta rufe amsan duk ɗaya ne da ba da ba da amsan ba falahu murafa'atu hafi kai kara abu ya rikici kenan tujbara ala talaqi aw al-isqati domin alkali ya ce lalle yanzu ta zabi guda ko dai ta fiki kanta ko kuma ta ce ta fasa ta dawo mai da mallakawan fa in abat in ta ce a'a a bari dai za ta shawara askatahu al-hakimu alkali ya ce to ya fasa wannan mallakawan ya mai da mai mallakan shi duk su koma gida mallakawan da aka yi mata liman alkali ya kwaci ya mai da mai shi sa, wannan jinsin farko kenan inda mutum ya ce ya mallaka tamlikan aw khayiran wannan abu za ku koma farko yufawwidu ila imra'atin talaquha khayiran nan kuma zabi ne ba mallaka mata kai ba kamar lokacin da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka sa shi a gaba kun san asalin yaji amma aurata a samu wanda zai yaji halas ne yaji gawa ga maza amma banda mata mace in ta yaji shi kenan sai a kyale ta amma namiji in yi yaji to shi ya jiya mai nasiha sai ya dawo ya kwashe kayan shi da gwargon shi ya koma masallaci ya zauna manzara salama ta shi sun sa shi gaba ya yaji sai da aya ta sauka sai zo yi musu wannan matakin ta ba tamlikan ya musu ba kowace ya same ta ce to ko ni ko ki zaɓe ni ko ki zaɓi kanki in kika zaɓe ni shikenan ke haƙuri da irin rayuwar da nake yi a gidan nan in kin zaɓi kanki shikenan aure ya ƙare dukkan su gaba ɗaya kowace sai dai same ta ita kaɗai duk da su mitin suka yi suka diran mashi dukkan duk wanda ya je wurin ta sai ya ji ba sauki ta ce mushi kamar muna auren kamanka kasan in ka kuskure mu mata in ta ɓaro na aiki kace za ka haba da Allah kamanka kuma haba to mu goma ci kenan zaliman mace kai ka wuta za ta yi wannan ba tana neman ka rayuwa kan halas ne duk mata da kai tana ce mijinta kamanka to mu goma ci ce to kamanka sai lalle ka samu ke nan fa sai lalle ka nemo wannan abin take nema irin shi ne abinda mata manzo Allah suka yi masa muna auren shugaban duniya ma muna sa riga irin wannan muna sa zobe irin wannan muna sa abun kunni irin Allah ce in kuntum naturun alhayatid dunya wa zinataha fa ummati akunna wa usarrifukunna sarahan jamila sai sai manzo Allah ba su takhir shine au takhiran fa qiyaruha nafsaha madkhulan biha salafun duk macen da aka bata ta khayiri kaga ba tamlikan bane shi sa nace in mun zo a Hausa zamu ga gwagwata mu ga yaya zamu yi mu rarrabe su zabi aka bata wancan ko mallaka mata akai an mallaka mata sakin kanta ne to wannan saki ɗaya ne za ta iya yi in ya wuce saki ɗaya to ba a yadda ba sai duk shi ya yi nufin dama ko da ya fi ɗayan ya yadda to shi kenan an karba to ita ko wannan tun asali hukuncin shi saki uku ne ya bambanta da wancan wala munakarata lahu nan wurin bai da ikon yayi musu idan ta yace na baki zabi ko ki zabe ni ko ki zabi kanki a hakura da auren nan sai take mishi to mai gida sakin nan saki nawa ne yace saki uku sai ta ce na yanke su duka na zubar an karba saboda ta hayiran ne ba tamlikan duk shine starting point shi. menene fa in auqa'at dunaha lam talzam in tazattar da abinda ba saki uku ba to ba karba ba wannan madhulan biha kenan matan da mijin ya kwanta da ita suna zaune ne tare ya kwanta da ita wa gairul madkhul biha ikhtiyaruha wahidatun amma in matan dama bai kwanta da ita ba kuma sai ya kai matakin takayiri zaɓi ba tamliki ba to ita satin point ta saki guda ne fa in zadat falahu munakaratuha in ta ƙara ya samu ya musu ya ce ba ke isa ba ba za a yadda ba walau nassa ala adadin laga azza'ida inda ko lokacin da zai bada takhayiri ya bada adadi to laga azza'ida a zubar da wanda ta tsara wato lokacin da ya tashi ba ta takhayiri tamliki ba a bada takhayi ba a ba a bada adadi amma da ya tashi sai ce na baki ko ki zabe ni ko ki zabi kanki kuma saki guda zaki zaba ko ko saki biyu zaki zaba tunda dama starting point nashi ta saki ɗaya ne an saki uku ne ta tahyir saki uku ne to sai ya ce to na baki amma an kan jika zaba to saki ɗaya zaki zaba ko saki biyu to in ya riga tun a farko ya yi ma sakin da baibayi to laga azza'ida in ta ƙara sai a yar da sauran kun ga asali idan da yayin shiru ce ko ki zabe ni ko ki zabe kanki in matan da ya taɓa kwanciya da ita ne to zaɓinta shi ne saki uku shi kenan sai bayan ta yi ba aure kaga tun da saki uku ne sai ta mai a tatanki hazaujan gaira in kuma wanda ba madukulin biha ne ba bai shiga taki da ta bai ba ta tahayiri dama saki ɗaya ne za ta yi in yi shuru to duka biyun nan in yi musu da baibayi da adadi sai suka yi sakin ya wuce nan laga azza'ida amma idan ba idan duna za'id ne to kuma ba za a jefar da shi ba idan ya ce, ko ki zaɓe ni ko ki zaɓi kanki kuma in kin zaɓi kanki ki sani saki biyu ne sai ki ce na zaɓi ɗaya an karɓa idan ta ce ta ne ina da ‘yancin in zaɓi uku na zaɓi uku karyanta lagar za'ida wannan abin da ta ƙara a jefar da shi ba za a aiki da shi ba saboda ta hayirin ya mushi da baibayi da adadi au taukilan sai malai ke kunshi karatu kaga na farko ya buɗe shi na biyu ya dan suke na uku ko sai kulle shi ma gabaki ɗaya. kenan zaka ce yufawwidu ake mar'ati talaquha tawkilan zai yiwu mace ka jingina mata sakin kanta a matsayin ka wakiltan mata da sakin gaba daya to shi taukilan yana daukan tsawon lokaci shi sa ce ban san kalmomin da zamu amfani da shi da Hausa ba shi ya sanya ma a karke ce walahu azluha ma lam shi saboda yana da tsayi ya samu dama ya janye wannan mutuka ba ta saki kanta ba amma waɗancan guda biyun bai iya janye su sai dai alkali kan iya janye su an gane ko bari kaga kaga wannan na farko da talaq dai ne a jingina mace sakin kanta dama dai saki na hannun namiji ne to akwai gaban da ake jingina mace in ta ga damar ta saki kanta to jinsi uku ne tamlikan mallakawa ne kuma matakin shi wato mallakawa shine muka ce saki nawa saki daya idan ta kara ya samu yi musu munakaratuwa ya ce ban yadda ba sai dai in lokacin da ya mallaka mata dama ya sa a zuciyar shi ko biyu ne ko ku ne ko nuna ne kai shi shi kenan dai ko maya ne dai ya mallaka mata ya haƙura ko shikenan kenan sai a karba to tahayyiran shi kuma zaɓi zaɓi ne kaga kusan duk zaɓin ne amma dai da fili dai bambanta tahayyiran a shari'ance shi zaɓi ne ga can da aka kwanta da ita saki uku ne in mutum ya shiru matar da bai kwanta da ita ba saki ɗaya ne za ta abin nan in ya shiru amma in ya mai da bai bai da adadi to in ƙari ta yi ba za a karba ba amma in ƙasa ne za a karba to duka waɗannan guda biyun in ya mallaka ya mallaka mata ko ya ba ta zaɓi bai da ikon ya janye sai dai ita ta janye amma taukilan sannan duka waɗannan malamai suka ba akan ya zama a yini guda ko yini uku aka yi su aka gama amma wani zai daukan shekara ta kila in ya wakala mata tun da asalin abin shari'a ta bashi wannan ne shine mai ƙarfin wakala ta jingina al'amarin gabaki ɗaya shari'a ta wakala mashi saki gaba ɗaya ne to sai ya ɗauki wannan mai nauyin gaba ɗaya sai ya mika mata to shi komun tsawon shekaru ana zaune wata rana ma tana cewa to ka ga wakala ma al'amari na ni na ga yanzu za su kai na fiti ɗaya sai ka yau kai ke da girki sai ka wuce ka ci gaba da aiki Allah ya taimaka to wannan an karɓa ko da bayan shekara ne ko bayan shekara ne kun zo lokaci sai jimi na masa wannan amma a wannan yana da dama ya gaba ta ce komi ba kwana ɗaya kwana biyu ko shekara ɗaya ko shekara biyu ce ke abinda na wakilamitin da na karɓa ban san kalmomin da za a amfani da hau da suna hausa ba wanda ya wuce waɗannan in an samu wannan ko an zo ar sai ku gyara sai mu samu mu karu an gane ko nan mai wannan littafin ya tsaya sai mu tashi a kan fasulul ila eh eh duka ukun ma eh eh shi ma fawwala mata ne hmm. su waɗannan ita ke da ikon ta janye in ba ta janye su ba sai dai alkali wannan ko yana da ikon shi ya janye shi an gane ko na uku sai mu je risala na plus ne plus <laughs> eh. <laughs> ne ake take ba a wasa da shi ne